This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana wannan hantsi a kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. mazauna jamhuriyar Nijar suna iya ji mu kai tsaye yanzu aka ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol fm a kowane lokaci kuma kuna iya sauraron mu a waɗannan tashoshin a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu Sahabo Imam Aliyu ne da sauran abokan aiki muke farin cikin kuna tare da mu a daidai wannan lokaci. Yan takarar shugabancin Amurka Mitt Romney da shugaba Obama wadda ke mulki a halin yanzu sun yi muhawara kamar yadda kuka ji cikin shirinmu na farko kuma inda aka fi mai da hankali kan hular Amurka da ƙasashen ƙetare. kana za mu kawo muku karshen hira da sahabu ya yi da farfesan kimiyyar siyasa a jami'ar pittsburgh buba misawa kan wannan muhawara kuma muna tafi da sharhin da wasu jaridun kasar niger suka yi a makon nan kamar kowace rana kuma za mu kawo muku ra'ayi daga bakin mai shi amma halin yanzu sai ku gyara zama domin sauraron labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran shugaban amurka barack obama da abokin hamayyarsa na jam'iyyar republican mitt romney sun bayyana raunin eh, tsare-tsaren juna a zagaye na uku kuma na ƙarshe na muhawararsu inda shugaba obama ya ce mr romney ya yi kuskure a dukkan ra'ayoyinsa kan tsare-tsaren harkokin ƙasashen ƙetare tsohon gwamnan jihar massachusetts ya mai da martani a muhawarar da aka yi a florida da cewa kushe masa ba shine matakin shawo kan tashin hankalin da ake yi a gabas ta tsakiya ba Mr. Romney ya kushe wa tsare-tsaren kasashen ƙetare na Mr. Obama a yankin da cewa ya ga akasin irin makomar da muke begen gani a yankin. Mr. Obama ya bayyana cewa Amurka tana haɗa kai matuƙa da abokan ƙawancenta wajen wanzar da zaman lafiya da kafa demokuraɗiyya a yankin ya kuma yi misali da Libya. akan Iran kuma Mr. Obama ya ce gwamnatinsa ta nuna karfinta ta wajen kakabawa Iran takunkumi mafiya tsauri da aka taɓa kakabawa jamhuriyar Islama a tarihinta. Mr. Romney a nasa ɓangaren ya ce ya rage shekaru hudu duniya ta kai lokacin da Iran za ta mallaki nukiliya. Ya ƙara da cewa shugabannin ƙasar Iran suna ganin gazawa inda suke kyautata zaton ya kamata Amurka ta nuna karfinta. Da aka tambaye shi ko menene yake gani ya fi barazana ga Amurka. sai ya ce ayyukan nukiliyan ƙasar iran yayin da mr obama ya ce ƙungiyoyin ta'addanci su ne har yanzu babbar barazana ya kara da cewa tilas ne mu ci gaba da zama da tsaro an kashe wani sojan ƙasar jordan jiya litinin a wata aron gamar da mayaka da ke ɗauke da makamai waɗanda ke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa siriya suka yi yayin da ƙungiyar haɗin kan ƙasashen laraba ke ɗari-ɗarin magana cewa za a cimma daidaito ko kuma tsaga shirin tsagaita wuta a lokacin hutun sallah da za a yi a wannan mako ministan yada labarai na jordan sami mayata ya ce sojan ne jami'in rundunar kasar na farko da aka kashe a tashin hankali da ke da alaka da yakin basasa a kasar syria yawa sojan ya rasu ne bayan wata arangama da mayaka da ke kokarin shiga kasar ta siriya ba tare da izini ba domin su mara 'yan tawaye baya a yakin da suke yi da gwamnatin shugaba bashar al-assad ma'aita bai bayyana ko mayakan 'yan kasar jordan bane ko kuma mayakan kasashen ƙetare da ke kokarin shiga kasar da ke makwabta mayakan kishin islama da dama suna mara 'yan tawayen kasar syria baya a wannan yaƙi da ake gwabzawa to labaran na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sakatariya To a gaishe ki, sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton ta ce Amurka za ta bada tallafin dala miliyan hamsin da 58 ga kasashe da ke kuryar arewa maso gabashin Afirka. a cikin sanarwar da ta bayar jiya litinin clinton ta ce mutanen yankin suna cikin matsanancin halin rayuwa inda sama da mutane miliyan tara suke buƙatar agaji sakamakon tashin hankali da fari da ambaliyar ruwa da kuma matsalolin tattalin arziki da suka fuskanta ta ce kodayake yake yanzu ba a cikin yunwar a somalia har yanzu sama da mutane miliyan biyu a ƙasar suna buƙatar agaji shekaru da aka shafe ana fama da tashin hankali a somaliya da kuma fari da aka yi na lokaci mai tsawo ya tilasta somaliyawa miliyan ɗaya gudun hijira a yankin yayin da sama da rabin waɗannan 'yan gudun hijira suke makwabtar ƙasar kenya cibiyoyin majalisar ɗinkin duniya suna buƙatar sama da dala biliyan ɗaya domin biyan buƙatun mutanen somaliya ɗaruruwan mayakan kishin islama sun tafi arewacin mali yayin da ƙasashe da ke makwabta da ƙasar suke shirin tura da karuwa ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita shaidu sun shaida murya amurka cewa mayakan sun fara kwarara arewacin kasar ne makon jiya bayan da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin neman ƙungiyar haɗin kan ƙasashen yammacin afirka su gabatar da shirin tura da karu mali mazauna yankin sun ba da rahoton cewa ɗaruruwan mayakan tunisia da misira sun shiga garin gawo yayin da waɗansu mayakan da dama suka tafi garin da da ke kusa da sansanin mayakan ƙasar mali gwamnatin rikon kwarya ta kasar mali ta nemi tallafi domin shawo kan mayakan da suka kwace ikon arewacin kasar bayan juyin mulkin da aka yi a bamako babban birnin kasar cikin watan maris wani sabon rahoto ya ce yawan fashi a teku da 'yan kasar somalia suke ya ragu fiye da yadda aka taba samu tun shekara ta 2009 sai dai ya karu da wato a wannan matsala an na kara fuskantar sa a mashigin ruwan wato tekun gini rahoton da cibiyar kula da sufurin jiragen ruwa ta ƙasa da ƙasa ta fitar jiya litinin na nuni da cewa yan fashin tekun ƙasar somaliya sun kai hare-hare saba'in a watanni tara na farkon wannan shekarar akasin 199 da suka kai a daidai tsawon wannan lokaci a shekara da ta gabata rahoton ya ce jirgin ruwa ɗaya aka samu rahoton 'yan fashin tekun somaliya sun kai wa hari tsakanin watan yuli da satumba idan aka kwatanta da 36 da aka samu cikin watannin ukun bara kungiyar ta kuma bayyana cewa fashin jirage a mashigin tekun gini yana ƙara zama da hatsarin gaske inda aka kai hare-hare 34 cikin watanni tara na farkon wannan shekara karin kashi 30 kan hare-hare da aka saba kaiwa a daidai wannan lokaci a wannan yanki a bara cibiyar kula da sufurin jiragen sama ta ce wato jiragen ruwa ta ce 'yan fashin tekun suna fashin jiragen ruwa ne da nufin satar man fetur da aka tace da za a iya sayarwa a kasuwanni kai tsaye. labaran duniya kenan aka gama ji daga nan sashin hausa na muryar amurka nan washington dc madalla ɗaya daga cikin batutuwa da suka taso a muhawar da tsohon gwamnan massachusetts mitt romney dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican ya yi a daren jiya da shugaban amurka barack obama a zaben da za a yi ranar 6 ga watan gobe ba biyar kamar yadda na ambata cikin shirin safe ba mitt romney ya soki shugaban amurka barack obama kan wato shi kan kasafin kuɗi da shugaban na amurka ya gabatar a ɓangaren tsaro ko sojoji mitt romney ya ce ba zai amince da kasafin ba domin ya ba da misali da rundunar mayakan sama na amurka yanzu sun fi ƙanƙanci fiye da a kowane lokaci tun lokacin da aka kafa rundunar alif bakwai ha kuma rundunar mayakan ruwan yanzu ta fi ƙanƙanci fiye da a kowane lokaci tun alif bakwai. This, in my view, is the highest responsibility of the President of the United States, which is to maintain the safety of the American people. And I will not cut our military budget by a trillion dollars. A gani na wannan shine hakki mafi girma da ya wajaba ko ya rataya kan shugaban Amurka, kuma shine kare lafiyar Amurka. Kuma ba zan rage kasafin kuɗin sojoji da dala miliyan zambar ɗaya ba. wannan shine adadin abin da za a rage cikin kasafin kuɗi da shugaban ƙasa ya gabatar da kuma abin da majalisa za ta zaftare yin haka a gani na zai ƙara kuma yana ƙara jawo rashin tabbas da tsare lafiyar amurka nan gaba da yake mai da martani shugaba barack obama ya ce kasafin kuɗin da ya gabatar bai rage kuɗaɗe da ake kashewa kan tsaro ba za a ci gaba da kashe abin da ake kashewa a halin yanzu ya zargi abokin takararsa da rungumar matakai da suka shuɗe. You mentioned the Navy, for example, and that we have fewer ships than we did in 1916. Well, Governor, we also have fewer horses and bayonets because the nature of our military has changed. We have these things called aircraft. Ka ambanci rundunar mayakan ruwan Amurka cewa jiragen yakin ruwan Amurka sun ragu ainun fiye da kowane lokaci tun shekara 1916. Amma kuma gwamna haka kuma ba mu da dawaki da ake amfani da su a fagen yaƙi da bindigogi da aka makalawa wukake domin yanayin rundunar mayakan amurka a kowane fanni ya canza za mu kawo muku fashin baƙi da farfesa buba mai sawa ya yi na jami'ar pittsburgh kan wannan muhawara to amma kafin nan sai ku shakata da wannan waƙa ta bello kalangu mulkin kowa kalila ne na Allah ne don na Allah baya karewa Ibani tura ta kuma ban ce ku tura ba, inda mota siyasa ce, to daban na bani tura ta, mota a cikin turɗa, domin za ka mun ka

da Bello Kalangu a tattaunawar da na yi da Farfesa Buba mai sa na jami'ar Pittsburgh kan wannan muhawara da aka yi na tambaye shi kan wannan muhawara da aka yi da ya taɓo batutuwa musamman dai kan makaman nukiliyan Iran da cacar baki da ake a kai. Ina tsammani akan ca a banin na zancen eh, Iran ke gani a kan ca eh, faɗan da ake yi eh, a kan Iran saboda ana ganin gan cewa iran za ta threatening din kasar eh, eh, isra'ila eh, israel saboda haka ina tsammanin abin da ya fi damun su ko da pakistan din nan bai dame su yadda zancen iran ya dame su ba musamman saboda yadda shi mitt romney yake zargin cewa shugaban kasa obama yake abin zagin netanyahu a israel saboda yana ganin a ah, kan cewa iran ta fi ah, mai ake cewa ah, ta fi threatening din duniya fiye da zancen terrorism a duniya. Eh, eh. To, baki ɗaya idan ka duba wannan muhawara da aka yi, akwai wadda ya yi abin a zo a gani wadda misali a zai taimaka masa a zaɓe da za a yi nan da mako biyu cikin su su biyu dina ko wani abin da wani su yayi wadda kake gani ya burge ka kuma kake gani zai taimaka wa mutumin wajen a zaɓe da za a yi nan da mako biyu na gani akan shugaban obama shi yayi abubuwan da ya yi ma jama'a mai ake cewa ya yi bayani akan abubuwan da mutane su gane Eh, ko me aka tambaye shi ko da yake baya wasu ansozin bai bayar ba yadda ya kamata amma duk da haka yana daukan lokaci ya ba da bayani akan can ga abubuwan da suke yi da kuma abin da ya kamata ya nuna akan can shi mitt romney yana nan yana zage-zage ne amma bai tsaya ya tunanin abubuwan da ya kamata ba da kuma abin da ake yi sannan kuma ya nuna kan cewa mizomi ya da yana goyon baya wasu abubuwan yanzu kuma ya sake sai yau ya ce a yau za a yi kaza gobe kuma ya ce abu kaza saboda aka ban tsammani in eh, ya taimaki kanshi akan wainan abubuwan ba tunda bai tsaya daidai akan wasu abubuwan da da can yake goyon baya ba yana nan yau ya nuna kan cewa yadda da shugaban obama sosai saboda haka na mai mutane za su ga akan cewa obama ya da abubuwan da shi kan shi romney ne ke so da kuma shi romney ban tsammani ya so ya yi maganan zancen foreign policy ba sai da aibutun economy domestic economy mm. saboda haka ina tsammanin ya taimake shi obama ya taimaki kan shi fiye da mitt romney farfesa buwa misawa ban san me zaka ce ba dangane da yadda ake wannan muhawara da kuma yadda mu siyasar mu take tafiya gida na san ba daidai bane ko kuma ce kuskure ne mu ce za mu kwatanta Amurka da Najeriya waɗanda suka shekaru 200 suna bin wannan tsari da mu da bai wuce eh. shekaru 13 da fara ba amma duk da haka me za ka ce game da yadda suke mutunta juna a harkar siyasa suna yin eh, idan a kwatanta da yadda mu mutane mu suke yi eh, haka nan yadda muke gani a nan ba sa so su saba juna a kan ya eh, ke cewa eh, eh, gabai da siyasa za a iya magana za a iya kuma yin abubuwa a yi mai ake ce a yi argument da kuma sannan kuma a yi zaman lafiya yadda kaga da aka kare debate ta kowanne kowannensu da iyalansu suka zo suka haɗu saboda ana siyasa ne kamar yadda waziri ibrahim ke faɗi da siyasa ba da gaba ba ba yadda ake eh, zuwa zagi mutane eh, yadda muke yi a gida ba yadda kuma ake nema a saba eh, juna kamar wanda zai kawo rashin zaman lafiya a gida eh yanzu a siyasar mu da yadda ake a wasu kasashe masu tasowa kamar a Najeriya da sauransu za ka ji labarin cewa yan uwa ba sa magana da juna mutum zai saki matarsa da sauransu kan eh. maganar harkar siyasa amma kamar yadda ka ba da misali da kammala wannan muhawara sai ga shugaban ƙasan amurka mai ci ya zo yana magana da 'ya'ya da jikokin mitt romney shi kuma mitt romney yana magana da matar shugaban kasa da sauran suna gaisawa kamar ba mutane da yanzu yanzu suka gama muhawara zazzafar muhawara kan siyasa ba haka ne haka ne saboda abinan saboda ana gani a kan ce za a iya za a iya zancen eh, eh, siyasa yadda ake neman eh, a leading ƙasa da kuma za a iya bambanta abubuwan da ya shafe su a su a kan labaran ba sa nuna yayyansu a kan yadda za a yi za a ake neman sa cin goyon baya a samu goyon bayan eh. masu zaɓe. Eh. Eh. ba wai lallai ba saboda abin da zai zo ya saba masu kaman a nan tsakaninsu abu ne wanda ake gani ga hanyar ga yadda nake so ga wannan yadda yake so ƙasa ta ci gaba ga wannan kuma yadda yake so ƙasa ta ci gaba ba abu bane wanda zai zo ya shafe su wanda zai kawo yayya tsakanin su to eh, farfesa mai sawa sai mu ce da kai mun gode kwarai da gaske godiya Allah saka da alheri ma Allahumma amina mu mun gode kwarai da gaske To, Profesa Abuba Misawa kenan na Jami'ar Pittsburgh a nan Amurka hirarsu da sahabo Imam Aliyu yanzu kuma ga Shawabu Mani da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. sharhin ne za su soma da jaridar laru da listuwar inda ta ce tsohon shugaban kasa malam tanji mamadu ya yi dogon tsinkayi da ya ki zuwa a jihohin maraɗa zandar ta lokacin da ya hito daga gidan wakafi game da waɗansu makarabansa ko kuma abokan siyasa sa suka buƙaci yaƙi domin hidda duka waɗansu batutuwa da ke cikin yamai duk da tsohon shugaban na da ingantattun wurare na zama a wuraren 'yan uwa da abokan arziki muhammadu tanja tsohon shugaban ƙasa ya buƙaci mai da siyasa ganga domin huta in ji jaridar la rue actuality ta ce wai menene ya faru a matatar man fetur ta tsora da take zandar man fetur ya zama arsha a babban birnin ya mai jaka da dala arba'in duka lita kudaden sefa yan kabu kabu sun caba a babban birnin ya yamai yayin da durbobin taksi suka shi yajin aiki balantana durbobin motocin da man fetur suka ce jaba na wuri jaridar larun da ta dawo cewa ministan fetur na ƙasa malam fumakwai gado ya fadda tebur da ƙulli kuma ya ƙi ɓoye fushinsa lokacin da ya kai ziyara a matatar man fetur soraz da ke zandar ministan ya ce me yasa aka tsaida ba a sanar da gwamnati ba babu kowa a wajen aikin tsawon na lokaci gashi kuma gwamnati ta rage farashin man fetur da dala shidda da yan tamaye da zai so mu aiki a januwari dubu biyu da goma sha uku wane ne zai zama jagoran PNDS tarayya tsakanin mutane uku gagga a cikin tarayya abin ya yi tsawo tun 1991 Muhammadu Isufu ke jagorancin da tarayya yanzu ga shi kan karagan mulkin ƙasa. Shin waye zai gaje shi? Bazum Muhammad Nasu, Umudu Muhammadu Nasu, kalla hankaro ya ce jaba ni wuri. Yayin da ministan man fetur na ƙasa Malam Fuma kai gado ya ce kallan ku zani dukkan in ji jaridar Actuality. kallan hankaro da Fuma kai gado sun butu a da tarayya tsawon shekaru 18 na gudanar da adawa amma duka a barta in ji jaridar magoya bayan jam'iyyar su za su tantance komi idan aka kira ta taro ya zuwa zaɓe wai ma'aikatan nan da aka sace a ma'aikatar bifent da kwaro gamayar baki ce ko kaka in ji jaridar actuality ko kuramo gayya ce koko ta'addanci in ji republican yan nijar hudu da dan gine guda da yan da guda aka arce da su har yanzu ba a san inda suke ba a wata majiya mai tushe an ce maharan waɗansu na larabci waɗansu na hausa waɗansu na abuzanci da kawo yanzu tsawon kwanaki uku da abokuwa abin ya sa gwamnatin nijar baza jami'an tsaro ko ina amma jaridar republican ta ce in ji kafafen sadarwa na ƙetare tuna an gano da su a can wajejen iyakan nijar da mali shirin jaridun zai da wasanni mai ta nijar ta ciri tikiti shida zuwa Afirka ta kudu dubu biyu da goma sha uku in ji jaridar Actuality bayan ta da daki Gine Conakry da cibi da nema a gida. Da Republican ta ce a jere kenan su biyu Nijar na zuwa cin kofin nafiyar Afirka wannan shine karo na talatin da biyu kenan da gaske take kuma ta yi wasa gaba 'yan kalo he da dubu talatin a hilin kwallo da ke babban birnin Yamai. Sha'imani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar. To a gaida Shu'aibu Mani ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC muna kawo muku waɗannan shirye-shirye kai tsaye. A halin yanzu kuma sai a gyara zama domin shirinmu na gaba wato ra'ayi daga bakin mai shi. sunana muhammadu mai haraji sakuta da Lagos lokacin matsala yaki da bisa halin gaskiya gwamnan jihar lagos babatun da fanshola shola kabe din Lagos a kama sata gaba ɗai saboda hana yan okada cewa ba su okada abin da muka cewa kabu kabu hana shi cikin mai Lagos wallahi hadari ne ga rayuwar mutanen Lagos in wallahi ka jawo yi bala'i a kama sassace sannan kai ba haka ake yi ba shin wani haka so a yi talakawa ka hana su yi sana'a su ci abinci kuma ka ce hana ya okada me haka son a yi Lagos ba lahira ta ba zai ba lahira ba don ka sani kuma zuwa haka ya lahira ka ma wallahi sai an tambaye ka da kawai da kai a talakawan ga sai an tambaye ka wallahi tun da zalunci ne kake yi kawa wallahi talakawan jihar ga zalunci Allah salamu ni ne sauran ku Muhammadu mai haraji Sokoto special ga Local Government Bana yaki na gode biyo sai an jima. Salamu alaikum mai magana Ibrahim Ali Alhaji Wada Dan Sara. Yau shugaban ƙasar ya Muhammadu Yusufa da kake kiran yaƙi yaƙi ya je a yi mali. Kai ba shi yaƙin zai zo abinda abinda muke ji ma tsoro a tattaunawa shi ya fi zama alheri da yi don haka dalilin dalilin makwabtan Nijar ne mu ba mu farin ciki da yaƙi har yanzu muna neman a kuma teburin shawara a tattauna yaƙin nan ba alheri ba ne da zai zama alheri ga mu ba don saboda ya shafe mu haza wacce na mai magana Ibrahim Alhaji Wada ɗan Sara na ganin garin Asira Gani. Alhaji Lawal Abubakar Bodinga daga Sokoton Najeriya zan fasa ra'ayina dangane da kalubalen da fama da shi a nan Sokoto dangane da firamare board. Gwamnan jihar Sokoto Alhaji Alu wa mako zan baka shawara na dangane da Dr. Bashir wanda ya ɗauko gyara tsari da daidaita sahu na ainihin ayyukan mallaman firamare na jihar Sokoto. na mai da cikakken albashinsu bankunoni domin tantance ma'aikatan gaskiya da na karya babu shakka dr bashir ya samu yabo lokal gamman da jiha kas amma sai gashi wasu sun taho sun mai da hannu agogo bayan an cire dr bashir na zama sahun gaba da an sama mallaman firamare haƙƙinsu sai gashi yanzu mallaman firamare suna allah wadai da wanga tsari da wanga gwamnati ta fitas da shishe shi da rashin bashi goyon baya domin cikar da aiki ne na tabbatar da samun man firamare haƙƙinsu na sakkwato da local government muna baka shawara gwamnan sakkwato ka tabbatar da cewa ka bincika ka mai da dr bashir aikin shi wanda ya ɗauko na tantance ma'aikata da mai da albashin mutane local government domin kare dukiyoyin al'ummar talakawan jihar sokoto daga mutane masu waware su daga nan zan takai da lawala bakar godin ga daga sokoton najeriya salamu alaikum bi'o'i kuma magana ne na suru tsaye musa mai ma jihar kebbi najeriya don allah na so isa da saƙona zuwa ga gwamnatin jihar kebbi akan cire waɗannan ababen da aka jirgita a mayan titunan jihar ne ina jira da yusuf allah cire kudurinsa na cewa sai an cire wannan a duk inda aka yi wannan abin don a gaskiya wannan abin yana taimakawa ga rage haɗuran da ake samu da To, madalla shi kai kawo muka shirinmu na ƙarshe wannan karon labarai a takaice. Shugaban Amurka Barack Obama da abokin hamayyarsa na jam'iyyar Republican Mitt Romney sun bayyana raunin tsare-tsaren juna a zagaye na uku kuma na ƙarshe na muhawararsu inda shugaba Obama ya ce Mr. Romney ya yi kuskure a dukkan ra'ayoyinsa kan tsare-tsaren harkokin ƙasashen ƙetare. tsohon gwamnan jihar massachusetts ya mai da martani a muhawarar da aka yi a florida da cewa kushe masa ba shine matakin shawo kan tashin hankalin da ake yi a gabas ta tsakiya ba an kashe wani sojan kasar jordan jiya litinin a wata aron gama da mayakan da ke dauke da makamai waɗanda ke ƙoƙarin ƙetarawa zuwa siriya yayin da kungiyar haɗin kan larabawa ke ɗari-ɗarin magana a kan yiwuwar cimma matsaya lokacin hutun sallah da za a yi cikin wannan makon sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton ta ce amurka za ta ba da tallafin dala miliyan 58 ga kasashen da ke kuriya arewa maso gabashin afirka To a gaishe ki masu tsaro da haka Allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar da ikon Allah ku sake jimu da wani sabon shiri ciki har da kora ba. Kamun na madadin Grace Alheri Abdu wacce muka gabatar da shirin tare da Cuba Hiro Didone da kula da akin gabatar da shirye shiryen mu da kuma Malam Charles wanda ya rika masa a nan ne sahaba Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku karasa wunin ku lafiya mu kuma bari mu je mu karasa baccin mu lafiya sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.